ce sai ɗan takara ya samu kafin a ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara. To tsarin mulki ya tana da a sashe na 134 cewa ko kafin ma 134 cewa ainihin ita ƙasa gaba ɗaya watan ita ce ainihin gundumar inda shugaban ƙasa zai takara kuma ya zama shugaban ƙasa a gundumar gaba ɗaya ta ƙasar najeriya da jihohinta gaba ɗaya to sai kuma tsarin mulki ya fara ci gaba da tanajin cewa shi wannan ɗan takara na shugaban ƙasa sai ya samu biyu daga kashi uku na ainihin ƙuru'un tarin ƙuru'un da ainihin aka jefa a wannan zaɓe waɗannan ƙuru'u kuma su kasance jihohin najeriya gaba ɗaya har da abuja ma'ana ya kasance ya samu kada ya gaza ma kashi 25 bisa ɗari na yawan ƙuri'un da aka jefa waɗannan biyu bisa uku na jikokin Najeriya. Ko da kana da mafi rinjaye da idan baka da wannan eh, eh, eh, wanzuwa bai yiwa na cewa kana da ko'ina akalla biyu bisa uku na jihohi ka samu nasarar ɗaya bisa hudu na ƙuri'u ba to yawan ƙuri'a ka bai zama hujja ta cewa ka ci zaɓe ba. Me zai sa a sake zaɓe? Abin da zai sa a sake zaɓen shugaban ƙasa ah, bayan an yi wani to wannan shine zai sa in akwai 'yan takara kamar biyu ko waɗanda an yi zaben amma wannan tanaji da aka riga aka yi na biyu daga kashi uku ba a riga an same shi ba to sabon zaben nan jam'iyya na farko da na biyu su ne kawai za su shiga ko kuma sai ku je ku yi zawarcin sauran jam'iyyu waɗanda ba za su shiga wannan zaben ba a wannan zaɓe na maimaitawa daidai da hurumin na sashe na 134 cikin sashe na 4 babu maganar wajibcin cewa sai kuma ka an kididdige ka samu biyu bisa uku mafi karanci